abu na farko Allah ina so ku saurara wannan wani sako ne nake so in ba mu mu musulmi Allah ya taimake mu ba mu iko kiyayewa abu na farko duk wani wanda yake hawan social media musamman a satin nan daga ranar juma'a zuwa yau zai ga akwai wani ta'addanci da aka yi wa musulman najeriya 'yan arewacin najeriya abu na farko na yi magana ta ɗaya na yi ta biyu zan sake maimaita ta uku abu na farko a jihar anambra an kama wata mata tana da 'ya'ya kwara hudu ita ta nawa ta biyar tana da ciki in kaya da cikin su nawa mata ce musulma 'yan asalin jihar adamawa jama'a na fatan mun gane aka kama su aka dinga harbin su da bindiga sai da aka kashe ta aka kashe 'ya'yan gaba daya amma ina fatan kun gane wannan ta'addancin an mata dan tana bahaushiya musulma ne an mata dan tana yar arewacin najeriya ne rai nawa shida ba bari ba suka samu su direbobin manyan mota suka yi fata-fata da su suka samu wani mutum suka yi kace-kace da shi da adda a lissafi dai a ranar kusan mutum goma sha biyu suka kashe mana mutane wanda ba aka iya bayyanawa kenan don idan hukuma ta fito ta ce an kashe kaza ba ma yarda don ba ta faɗar gaskiya to Allah kaɗai san mutane da aka kashe mana a wannan zalincin ta'addancin da aka mana to da mu ɗan arewa mutane ne masu kishi da hankali da kun san me ya kamata mu yi wannan direbobin da duk aka kama aka kashe ina ce dai direbobi ne da suke daukar kaya zuwa kudancin kasar gaba ɗaya su dakata su ce ba za mu ƙara zuwa yankin inyamurai ba har sai gwamnati ta tabbatar da an haramta kashe ba za mu ƙara zuwa yankin inyamurai ba da direbobin suna da kishi duk wani kaya da ya shafi yankin inyamurai ba za mu je ba jama'a da Allah aka ɗauki wannan matakin ba a kama matakin hanyar gyara ba na rantse muku da Allah ba za su iya rayuwa babu mu ba ba za su iya rayuwa babu mu ba dole mu ne muke da motocin da suke safarar kayan mu ne muke da shinkafa mu muke da masarar mu muke da dukkan kayan abincin da ake da bukata ake noma amma kuma ba su fasa kashe mu ba da direbobin nasu kansu kara su nema wa kansu yanci ba za mu sake zuwa ba kas su ɗauki sati ɗaya kas su ɗauki wata ɗaya kawai ba za mu sake zuwa ba har abada ku ga yadda manyan su za su ɗauki matakin dakile matsalar dan Allah direbobin sun yi haka a ran da ake kisan ma an kashe din ma wasu na suna tafiya saboda tsabar rashin tunani da san duniya wallahi da la sai an sa dokar kan wani ya kara zuwa ranar nutsi ku da Allah sai an rika samu wadda suna zagayewa ta wata suna kai kaya salamu alaikum ku saurara ku ji waɗanda suke kashe mana fa a yankin nan nasu ba su wuce shoemakers ba masu aikin takalmi ba su wuce 'yan yankan farce ba ba su wuce ainihin direbobin ba ba su wuce leburori masu yawon kas ba suna kwasar bola ba yayin da mu annan annan za ka ga kasuwanninmu yadda malam bahaushe mutumin arewa ke da shago su ma haka suke da shaguna ba yayin da mu ba isa ba mu isa ba mu a yankin su ba suna da manya-manyan plazas a nan harkokin kayan wuta ma galibi su ne electronics galibi su ne je pz nan nan pz ka je ainihin park road daga park road zuwa ainihin kawo shirin about na visit ga manya-manyan shagunan da suke da su wani malam bahaushe ne je ce ku tashi wani malam bahaushe ne je kunna shagunan su wuta wani malam bahaushe ne tare yamuri ya kwantar da shi ya yanka shi dan yana inyamuri saboda mu Allah ya sa muna da dattawa masu faɗa aji muna da malamai masu karantar da mu haramcin haka ba za mu yi musu haka ba kuma ba ma kira a yi musu haka amma muna kira da asisi daina mana haka jama ko kun fahimta babba wanda muka ce je ko da shago inyamuri ko ya kashe inyamuri ta'addanci ne a musulunci haramun ne to amma abin da muke kira shine we are demanding for justice a je a hana su kashe mu tunda an ce we are all Nigerians kana da yancin ka zauna a duk inda kake so a kowane bangare a kasa. to a hana su su kashe mu kamar yadda ba ma kashe su a hana su su kona dukiyar mu kamar yadda ba ma kona musu dukiyar su maganar kuma cewar direbobi su daina kai kaya ni da babban murya ba nake kara faɗa ba direbobi ba har masu safarar kayan gwamnati za ta tilasta muku ta ce dole sai kun je ne ita ta siya muku motocin ita ta baku kuɗin jarin to tun da gwamnati ba za ta iya kare rayuwarku da lafiyarku da dukiyarku aikin su ba me ya dalilin shiga cikin su ba shi da amfani kwata-kwata yanzu wani ta'addanci ne ya wuce wannan ta'addancin da aka yi a kama mace a kashe ta da 'ya'yanta da cikinta abun bakin ciki in kana sauraron bbc yayin da ake hira da mijinta ya ce sai da biya dubu ɗari da saba'in kuɗin ɗauko gawakin daga can zuwa jihar sudan sai da biya kuɗi aka ba su wannan gawakin daga mucuwari wanda ya kamata a ce gwamnati ita za ta ɗauki nauyin ɗebo musu wannan iyalai na gwamnati ita ce za ta ɗauko su ta ɗauki nauyin kai su har gidansu har binne su har diyyar rayukan da aka shi ya kamata ta biya shi amma sai da ya biya kudin karba daga mutuwari sai da ya biya dubu ɗari da saba'in ya ce wallahi sauran kaɗan ya haukace lokacin da ya samu labarin abin da ya faru salamu alaikum ran da aka yi abin sai da aka kwana aka yi rituku na shugaban kasa ma yi comment akan al'amarin sai da aka kwana aka yi ni kai an kai kwana na biyu ma tukunan shugaban kasa ya fito ya ce Allah wa dare da wannan al'amar saboda mu ba mu da yanci ba wani gwamna ko ɗaya har yanzu daga cikin gwamnonin arewa da na ji ya fito ya yi magana Allah wa dare da wannan abin da ya faru an bar talakawa in social media mu kaɗai muke kiɗan mu muke rawan mu wanda ba mu da abin da za mu yi tsinanawa su masu ƙarfin faɗa a jin ba abin da suke cewa mace ɗaya aka kama aka kashe a sokoto wadda annabin mu ta zaga tsokanan mu ta yi ta taba mana wanda muka fi so a duniya matasa suka ɗauki doka a hannu ƙasar gaba ɗaya ta rikici har yajin aiki heri kiristocin najeriya suka shirya za su shiga zanga-zanga akan an kashe rai guda ɗaya yayin da mu aka kashe mana rayuka gaba wannan ne adalcin wannan ita ce siyasar wannan ita ce demokuraɗiyyar wannan shi ake kira we are one nation ba adalci ba ne haka muna kira ga mu mu 'yan ƙasar najeriya 'yan arewacin najeriya mu tashi mu kare kanmu ba wai ina nufin mu ɗauko makami mu je mu duka kashe mutane ba a duk inda za mu je a kashe mun kar mu je wallahi ina da wani bidiyo a nan a wayata shanu ne aka bi cikin daji ake ta harbin su me me me me harbin shanun yana cewa fulani must live here must live Igbo land. We don't want you and we don't need you. You must live here. Abin da yake cewa kenan suna kashe suna tarbin shanu ma shanu ma sun gudu fulanin. Shanun ake tarbiyawa wallahi suna ba da suna mutuwa. Me dalili? Saboda su fulani ne yan arewa. Me dalili saboda kila suna sallah. Me dalili kila kawai suna suna suna karanta Qur'ani. da ɗan sanda da soja da duk wani mai riƙe bindiga ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ya tashi ya bada kariya ga duk wani ɗan Najeriya mu mu ce a bada kariya ga musulmai kadai ba dan kasar mun san ba ta musulmai bace kadai a a kare duk wani ɗan Najeriya daga kisa na ta'addanci irin wannan mu dai ba ma kashe su su ma sun sani kyale su muka yi suke mana duk abin da suka ga dama a arewacin kasar nan hasali ma in yamuri ya fika muhimmanci a yankinka saboda addinin mu addini ne mai lumana a kwace shago ma a ba'in in yamuri kana ji kana gani a je siyayya ma a shiga shagon yamuri a yi siyayya ya ki shiga shagon bahaushe bahaushe ya ki shiga shagon bahaushe don wani shiga shagon saboda tsabar irin iya zaman lafiya irin namu to amma mu ba za su bamu mu leburanci aikin wahala ba a yankin su wallahi duk mutanen mu galibin su in ba aikin gwamnati kai ka yankin su ba za ka samu aiki kake na wahala na kaskanci yankan fatsi ne fa da wankin takalmi fa da sai da rake da kas aikin kwasar boda, da aikin neman dan gwangwan da sauransu shine ba aikin da mutanen mu suke aikin ba wai zuwa suka suka gina plazas ba ba wai zuwa suka suka gina shaguna ba ba wai zuwa suka suke irga biliyoyin kuɗi ba leburori bauta suke musu amma kuma duk da haka wai an kasa barin mu zauna lafiya a yanzu Allah wadare da shugabannin da suka kasa kare rayuwar al'ummarsu kuma na rantse da Allah masu yin wannan aikin na ta'addancin za mu yi musu irin abin da ba sa so shine mu kai su zuwa ga ubangijin da mu kai su zuwa ga ubangijin mu ƙara mu dinga musu alkunutu Allah ya narkakar da su duk wani shugaba da yake da hannun da zai iya hana a mana ta'addanci ya kasa hana muna roƙon Allah ya kakkaba mana da shi duk wani shugaba da yadda yake da yadda zai a daina kashe mana yan uwanmu a kasashen inyamurai ya kasa ubangiji su wani ta'ala ya kakkabar da shi duk wanda yake da hannunsa ake mana wannan kisa na ta'addanci saboda ba mu da makilai masu fada a muna roƙon Allah kanar kakar da shi ba mu da wani abu da za mu iya tunda mu ba ma rike bindiga ba yan ta'adda ba mu ba ma sara da adda ba ma kisa dan musulunci bai koya mana ta'addanci ba mu ana mana ta'addanci Allah tun mai mana ta'addanci Allah ga ka gashi nan Allah mun barka da kai da shi ya ubangiji ka mana magani